أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عبد الله رحمه الله كتاب الحج قال رحمه الله باب الفتية على الدابة عند الجمرة a har yanzu cikin kitabul hajj babu idan rama da ma amsa aw halaka qabla an yadhbaha nasiyan aw jahila har yanzu cikin abin da ya shafi jiba ko kuma aski ko yanka ma'ana raba waɗannan kwanaki ko kuma waɗannan ayyuka gabatar da wasu gabanin wasu wanda babin baya ma ya gabata akan haka kuma bayani ya gabata cewa kowanne a cikin ayyuka ana gabatar da shi babu laifi amma dai jera sun shi ne ya fi cika amma dai wanda ya gabatar da wani aiki gabanin wani ko saboda wani uzuri ko saboda rashin sani to wannan babu laifi a kansa na قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا معين حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في كتابه والحلق والرمل والتقديم والتأخير فقال لا حرج قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يزيد بن زهير حدثنا خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج نعم اذبح ولا حرج قال أرأيت بعد ما أنسيت فقال لا حرج waɗannan hadisan guda biyu kamar yadda suka gabata cewa an tambayi matsala sallallahu alaihi wasallama a kan yanka da aski da jifa jinkirtar da wani ko kuma gabatar da wani a cikinsu ya ce la haraj ba laifi kenan duk wanda mutum ya yi a cikin wannan rana saboda wani uzuri ko na wahala ko na cunkoso ko na neman sauki to ba laifi a kansa haka nan ya ce mazalla sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi yawman na bi ranan yanka amina an tambaye shi wani ya ce wato yana cewa na haraj ba ne wani ya zo ya tambaye shi ya ce halaktu qabla an asbaha assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum malam ka yi hakuri yau zan ja hankalinka kaɗan kuma a cikin mutane satin da ya wuce muna da hadisan nan yi ta magana abin ya bata min rai ba kaɗan ba wannan satin kuma haka A ganin hadisi muke karanta an zance za mu je waje mu shi ban taba magana nan ba sai a irin wannan wani saboda hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu san matsayin abin da muke karanta saboda haka da Allah a kiyaye amma dai mu bar wannan zancen mu fita ko mai zancen duniya saboda haka da Allah mu dinga girmama abinda muka zo domin sa abinda muka zo domin sa ana jan hankalin mutane a kan shi an yi wancan satin da ya wuce kuma yan uwa da yawa sun lura na dan daga ido saboda ganin cewa kila ma'ana za a kiyaye a hadisi ne na manzala sallallahu alaihi wasallam imamu malik yana fitar da duk wanda ya zo yake surutu ana karanta hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce bai san darajar wanda ake karanta hadisinsa ba kan mu zama cikin haka na ganin ban taba irin wannan maganar ba ba wannan ba kuma saboda darajar zancen da muke karantawa ne ba don wani abu domin Allah muka taru kuma albarka muke nema don haka mu nemi wannan albarkar tare mu gudu tare mu tsirata. rahama ce take lullube kuma addu'a muke samu daga mala'iku kar mu bata zancen mu kar mu bata ayyukan mu dinga darajarta ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya raye zancen shin nan a matsayin yana raye waya wannan ban tsammanin na ansa waya muna karatun nan haka mu dinga kulawa mu dinga darajanta zancen za mu darajanta ba ba wai ni da nake magana ba mu duba zancen da muka zauna domin sa mu duba matsayin zancen mu duba matsayin wanda zancen ya fito daga gare shi mu duba inda muke ciki ah, an tambayi masu Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya ce na yi jifa gabanin ko bayan rana ta faɗi ya ce ba babu kutiya futiya ala dabbati inda jamra babun fatawa akan dabba a lokacin aljamra lokacin jifa ma'ana don an shagaltu da jifa bai hana mutum ya yi tambaya ana aikin haji ba kamar sallah ba ne wajen dokokinsa ana tawafi akan yi zance ko ana jifa ko tsayuwan arfa amma sallah mutum ya zance a cikinta ta saboda haka akan yi waɗannan ayyuka amma wani abin yakan shiga ma mutum duhu a maimakon ya yi shi a kan jahilci ba laifi yana iya tambaya kayan mutum ya zo wajen jifa idan da ya zo sai ya jifa tsakuwa guda biyu a lokaci ɗaya kaga wani zai yi tsammanin jifan yayi ko kuma wani ya jefa ma duka bakwai din a lokaci daya to ba dai in yayi tambaya irin wannan wajen ko kuma ya nemi fatawa me ake a waje kaza ko kuma an zo wannan wajen me ake fada me ake aikatawa na'am qala رحمه ta'ala تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف واخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع جعلوا يسألونه فقال رجل لم أشكر فحلفت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشكر فنحرت قبل أن أرمي قال إني ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا أبي حدثنا ابن جريج حدثني زهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حدث أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يرقص يوم النهار قام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل قبل كذا ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا حلبت قبل أن أنحر نهبت قبل أن أنبي وأشبه ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال فخط رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته a wannan hadithan a ƙarƙashin babin fatawa akan abin hawa lokacin jifa ya kawo hadisi na abdullahi dan amr radiyallahu anhuma ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a hajjin bankwana ma'ana akan abin hawa kenan sai suna tambayansa wani mutum ya zo ya ce ni fa ban sani ba sai da na yi aski gabanin na yanka wanda yanka ne farko sai jifa sai aski sai jifa ko sai kuma dawafi ya ce to ni na yi aski kafin yanka Mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce je ka yi yankan ba ne wani ya sake zuwa ya ce ni fa na yi yanka kafin na yi jifa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce je ka yi jifan ba ne Ya ce babu wani abin da aka tambaye shi a wannan ranar da aka jinkirtar ko kuma aka gabatar face sai ya ce if alwala haraj kenan wannan yana nuna babu laifi a cikin jinkirtawa ko gabatarwa kenan akwai zabi amma dai mutu yana so ya yi mafi cika shi ne ya jera su amma akwai zabi da haka mutu yana iya gabatar da wani akan wani haka na hadisi na gaba abdullahi ɗan dan ya ce wato ya ba da labarin cewa ya halarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba ranar yanka yawmun nahar sai wani mutum ya miƙe sai ya ce mishi ni ina tsammanin abu kaza ne za a yi kafin kaza wani ya tashi shi ma ya ce ina tsammanin kaza ne kafin kaza sai ya ba da abin da suke faɗa ɗayan ya ce na yi aski kafin na yi yanka ɗayan ya ce na yi yanka kafin na yi jifa da dai irin waɗannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka aikata ba ne ba komai lahunna kullihinna duk abin da aka tambaye shi ya cewa ba ne haka babu abin da aka tambaye shi a wannan rana akan wani abu face ya ce if'al wala haraj cewa ka aikata ba ne haka nan hadisi na uku har ila yau na shi Abdullahi dan Abu dan Az ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya akan dabbarsa sai ya ambaci hadisi قال باب الخطبة أيام Minna babu yin huduba ko kuma wa'azi ko tunatarwa a kwanakin mina kwanakin mina su ne sha ɗaya da sha biyu da sha uku mana bayan an sauko daga arfa in an zo an yi jifa ranar goma ga wata ranar sallah kenan an je an yi dawafi sai a sake komawa a zauna a mina saboda ambatan allah maɗaukakin sarki da kuma cika ibada ta aikin haji wanda shi ne jifa to wannan ne kwanakin mina mazala sallallahu alaihi wasallama yayi tunatarwa a ranar sallah haka nan kuma yi tunatarwa a cikin kwanakin mina kuma ma yana tura sahabbai suna tunatarwa kuma wannan sunnar har ila yau tana aka samu a kwanakin mina ana tunatarwa a kaimomi na alhazai kuma za ka samu a masallacin mina ana karantarwa ana wa'azi a cikin wannan kwanaki domin kwanaki ne masu albarka kwanaki ne da mutane daga kowane sassa na duniya suka taru a waje daya kuma dama ce da za a sanar da su ko tunatar da su wani al'amari na addini to ya kawo hadisi hadisai a cikin wannan babin da yawa duka kusan suna da ma'ana guda daya na حدثنا علي بن عبد الله حدثني يحيى بن سعيد حدثنا فضيل بن غزوان حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال أيها الناس أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام قال فأي ولد هذا؟ قالوا بلد حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر الحرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فقدمت يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم بلغت هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت قال قال ابن عباس رضي الله عنهما والذي نفسي بيده انها لوصيته الى امته فليبلغ فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض قال رحمه الله تعالى حدثنا حسن بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفات فأراه ابن الحجاج عن قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة ورجل أفضل في نفسه من عبد الرحمن أبي بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر فقلنا بلى قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال عليك بالحجة قلنا بلى قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليست ببلدتي ببلدة الحرام قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فظلمت يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغالي يبلغ فليبلغ الشاهد الغائب فرب فرب مبلغ أوعى عالم سامع فلا تلجئوا بعد كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مثنى حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي وسلم دينا أتدرون أي يوم هذا قالوا الله ورسوله أعلم فقال إن هذا يوم حرام أفتدرون أي بلد هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال بلد حرام أفتدرون أي شهر هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال شهر حرام قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم من يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فقال هشام بن الغاز أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر بين الجمرات بالحجة التي حج بهذا فقال هذا يوم الحج الأكبر وقفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله المشهد وودع الناس فقالوا هذا حديث الولاء a hadisin farko hadisi ne na abdullahi dan abbas ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hudu bayan ranar sallah ya ce ya ku mutane wannan wace rana ce wannan tambaya ce ma'ana ta jan hankali tambaya ne dan ya nuna musu akwai sakon da zai isar ce wannan wace rana ce ba wai dan yana nufin ba su san ranar ba in gane ko sun san ranar sun san cewa yawon nahar ce amma ta yiwu akwai wani bayani da yake so ya musu da ya shafi wannan rana don hankalinsu ya dawo waje daya suka ce yawon haram rana ce haramtacciya me ma'anar haramtacciya ma'ana rana ce daga cikin ranaku da allah maɗaukakin sarki ya haramta wasu abubuwa a cikinta domin tana cikin al'ashurar haram cikin watanni da Allah madaukakin sarki ya haramta su don haka rana ce da Allah madaukakin sarki ya haramta wasu abubuwa a ciki kamar misali wanda yake aikin haji ba zai aski ba sai yayi jifa sannan ba zai cire kayansa ba har sai yayi aski da dai makamantansu shine ma'anar yawmun haram sai yace to fa ayyu baladin hada ai su sun san makka cewa wani gari ne wannan kalu suka ce baladun haram gari ne da Allah ya haramta shi kuma Allah ya haramta wasu abubuwa a cikin garin makka shine kamar farauta kamar tsuntuwa kamar zubar da jini duka Allah ya hana a cikin garin makka Allah ya ce wa man dakhalahu kana aminan duk wanda ya shiga wannan garin ya aminta saboda haka gari ne wanda yake haramtacce kala sai ya ce to fa ayyu shahrin hadha wani wata ne wannan suka ce shahrun haram wanda yana daga cikin ashhurul hurum cikin watanni da Allah ya haramta da Allah ya ce fala tazlimu fihinna anfusakum sai ya ce to lallai ku da dukiyoyin ku da mutuncin ku wato sun haramta akan ku ma'ana ya haramta ka taba jinin wani ko ka zubar da jinin wani hakanan ya haramta ka taba dukiyar da ba taka ba hakanan ya haramta ka ci mutuncin wani ko da zagi ko da batanci ko da wani abu makamancin wannan yace kamar yanda kuka ce wannan rana haramtacciya ce ma'ana ya haramta a yi abu a cikinta hakanan wannan gari naku ya haramta ayi abu a cikinsa hakanan wannan wata naku to hakanan ku sani cewa jininku da dukiyoyinku da mutuncinku su ma sun haramta a kanku daidai haramcin da yake cikin wannan rana daidai haramcin da yake cikin wannan wata manzala sallallahu alaihi wasallam yayi tanana ta musu su kuma suna bashi amsa sannan ya daga kanshi ya kalli sama ya ce Allahumma hal ballat cewa ya Allah madaukakin sarki na isar da sako Allahumma hal ballat amma ba wai yana tambayar Allah bane yana ce ma mutanen in ya daga hannunsa sai ya nuna a kansu ce Allahumma hal ballat ku shaida ya Allah cewa na sanar da ku na isar da sako domin Allah ya umarce shi ya Allah ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik kuma ya isar to sai abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma ya ce ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa wannan ita ce wasiyar manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya kara ya ce to wanda yake nan domin ba duka sahabbai ba ba duka al'umma suka halarci wannan wajen ba akwai wanda ba su zo ba saboda wani uzuri ko uzurin rashin lafiya ko kuma uzurin rashin samun guziri ba su samu fitowa aikin hajji ba amma dai wanda suka zo din sai ya ce to wanda ya halarta ya isar da sakon ga wanda bai zo ba wannan kuma shine amana ta ilimi wanda ya sani ya sanar da wanda bai sani ba wanda ya ji ya ji yadda wanda bai ji ba ya ce to daga cikin wasiyar da ya mana shine ya ce kada ku juya bayana ku bar addini ku zamanto kafirai ma'ana kuna kafirta junanku sashinku yana ma'ana yaƙan sashi da takwas ya hane wannan da gargari kuma kamar yana musu jan hankali ne abin da zai biyo baya kuma abin ya biyo baya kamar yadda ya faɗa saboda haka an samu cewa cikin al'umma ana kashe-kashe an yi kashe-kashen juna an yi yaƙe-yaƙe sai dai allah ya fe ma waɗanda suka yi laifuffuka to ya sake kawo hadisin abdullahi dan abbas ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hudu ba shi kuma ya ce ranar arafat kenan ya yi hudu ba ranar arafat ya yi yawmin nahar kuma ya yi a kwanakin mina haka nan kuma ya sake kawo dai hadisin abubakarata ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hudu ya mana hudu ba ranar suka ya ce kun san wace rana ce wannan sai suka ce allahu wa rasuluhu a'lam mana suna tunanin cewa akwai wani abu ne da Allah ya sanar da annabin shi da su sani ba shi yasa suka danganta sanin ga Allah da manzansa amma ba wai ba su saranar ranar ba amma suna gani akwai wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi da zai sanar musu shi yasa suka ce Allah da manzon shi suka sani yace to kun san wace eh, rana ce wannan suka ce Allah da manzon shi su suka sani sai yayi shiru suka ce har sai da muka yi tsammani zai ambaci wannan rana da wani suna daban da ba sunanta ba sai ya ce to ba ranan yanka ba ce muka ce haka ne ya ce wani wata ne wannan muka ce ba mu sani ba Allah da manzan shi su suka sani ya yi shiru har sai da muka yi tsammanin zai ambaci wani abu daban wani yana nuna ladabin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da sun sani amma suna ganin cewa akwai wani hukunci ko wani wahayi da Allah ya masa wanda zai sanar musu da su ba su sani ba da haka sai ya ambaci watan da sunansa ya ce ba zulhijja ba ne suka ce haka ne ya ce to wannan wani gari ne suka ce allah da manzan shi su suka fi sani kuma ya sake shiru suka yi tsammanin zai ambaci garin da wani suna sai ya ce ba shi ba ne haram gari wanda yake haramtacce suka ce haka ne sai ya ce to jininku da dukiyoyinku haramun ne a kanku kamar wato yanda wannan rana ta zama haramun akan take da alfarma a cikin wannan wata naku a cikin wannan gari naku har ku sadu da Allah kenan har mutum ya sadu da Allah bai halatta ya taba jinin wani ba bai halatta ya zubar da jinin wani ba har mutum ya sadu da Allah bai halatta ya taba dukiyar wani ba har mutum musulmi ya sadu da Allah bai halatta ya taba mutuncin wani ba domin wasu suna da wata fahimta da Allah ya ce ah, inna iddata shuhuri inda Allah ashara shaharan. fi kitabillah yau ma as-samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala an fihinna anfusakum Allah ya ce kada ku zalunci kawunanku a cikin wannan watannin wani zai yi tunanin cewa to a cikin ba wannan watannin ba kenan zai iya la ya ce ila yaumi talqauna rabbakum da haka wannan ba wai abin nan bane ba wai yana da wani ma'ana na biyu bane ana nufin sauran watannin ma kada ku saba ma Allah amma saba ma Allah a wannan watannin yafi girma fiye da sauran girman saba ma Allah a cikin wannan watanni yafi fiye da sauran watanni da ba waɗannan ba da haka ba a saba ma Allah madaukakin sarki a koda yaushe don haka ya ce har ku sadu da Allah sai ya ce hal ballaktu shin na isar ma'ana abin da ya cancanci na gaya muku na sakon Allah na isar suka ce na'am to lokacin ne sai ya daga hannunsa ya ce Allahumma shahad Allah ka shaida don haka wanda ya halarta ya ji ya sanar da wanda bai ji ba kuma hikimar haka ya ce farubba muballagin au amin sami ta yiwu wanda aka isar masa ya zamanto ya fi fahimta fiye da wanda ya isar ta iya wa yanzu wanda yake nan ila ya ji karatu haka in ya ɗauka ya kai wajen wani wani abin da zai gane a karatun na nan ɗin ila bai gane ba wannan kuma yana faruwa da yawa misali za ka samu waɗanda suka halarci hudubar manzala sallallahu alaihi wasallama ta ban kwana ɗin nan in ka zo ka samu malamai da suka biyo bayan sahabbai da tabi'ai da sauransu wanda suka yi fashin baki a hadisi ai za ka samu wasu rawaito hadisin kawai suka yi ba su fashin baki ba wanda suka biyo bayan su sai suka yi fashin baki da ƙarin bayani fiye da wanda suka saurara aka ta yiwu kai ka ji wani da za ka isar maka ya fi ka gane saƙon da abin yake ci domin fahimta ce Allah yake ba wanda ya so a cikin bayansa haka ni ina iya jin abu in je in kai shi saƙo ne wani ya fi ni fahimtar me ake nufi da wannan sako amma ba wai yana nuna kafi kuma wanda ya ji falala bane dan kar wani ya yi lissafi ya ce to ai sahaban an fi su fahimta ba ke nan la in aka dauki sahabi guda ɗaya, in zaka tara al'umman na har karshe ba za a iya samun kwatankwacin sa kuma su din ba dukan suka zama ɗaya ba akwai malamai a cikinsu. akwai kuma waɗanda ba malamai ba akwai masana akwai kuma waɗanda suke ba su kai su ba yanzu kaman ka ɗauko ibnu mas'ud in ka ɗauko ah, ibnu abbas in ka ɗauko abubakar umar ali uthman da dai sauransu ai ba za ka haɗa su da sauran sahabbai ba amma ta yanzu in ka ɗauko aisha radiyallahu anha in ka ɗauko misali hafsa in ka ɗauko sauda ka ɗauko ummu salama masu yawan rawaito hadisan nan kaga ba za ka da sauran mata ba saboda haka Allah ya fifita wasunsu don haka kana iya jin abu wani da ka kai masa abin ya fi ka fahimta abin da ka ji kamar yanzu misali za ka samu karamin yaro ya haddace ƙur'ani amma wani malami da yake babban malami ne bai haddace Kur'ani ba amma ya fi yaron nan fahimtar ayoyin da yaron yake karanta ko ba duka yaron da ya haddace ƙur'ani ya san abin da ƙur'ani ya ƙunsa ba kuma sannan ba duka wanda yake wa'azi ko yake tafsiri ya haddace Qur'ani ba aka samu babban malami yana karantarwa da komai amma bai haddace Qur'ani ba amma kuma yana da fahimta zaka karanta mishi aya ya ce to wannan aya fa ga abin da ta kunsa ko da bai haddace ba wannan fahimta ce da Allah yake ba wani daga cikin bayinsa wadhalika fadlullahi yutihi man yasha to wannan hadisi na biyu kenan don haka mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce baya na kada ku zamanto kafirai ma'ana sashin ku ya dinga halatta jinin sashi har ya kai ga yaƙi da sare wuyoyi domin ya haramta mutum ya kashe musulmi ya kashe musulmi ko ya zubar da jininsa wannan haramun to sai hadisi na gaba shi ma irinsa hadisin abdullahi dan umar ne abin da yasa ya kawo hadisan guda uku daban-daban duk hadisi ɗaya ne ya maimaita su saboda sanadin na farko hadisin Abdullahi dan Abbas na biyu hadisin Jabir ibn Zaid daga Abdullahi dan Abbas shi ma na farko da na biyu na dan Abbas na uku kuma hadisin Abu Bakratan shi ya ji na hudun kuma hadisin Abdullahi dan Umar amma dukan kakalla hadisi guda ɗaya ne kai wani ya ce to me yasa imamu Bukhari yake ta maimaitawa ya maimaita ma ne dan kasancewa ba sahabi da ya rawaito shi ba wannan yana daga cikin hikimomin da imamu Bukhari wani lokaci yake maimaita hadisai zai iya maimaita ma hadisi guda ɗaya so biyu so uku ila yana so ya ce ma hadisin sahabbai kaza suka rawaito shi kamar yanda ya zo a nan kuma kowanne wani yana zuwa da ƙarin abin da wani bai zo da shi ba domin ko a cikin 'yan adam ƙarfin tunaninsu ƙarfin haddasu ya sha banban wani zai iya jin abu ya kiyaye shi daga farko har ƙarshe wani kuma zai iya barin wani abu ya ambaci wani abu kamar yanzu kana maganar hadisan aikin hajji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk cikin sahabbai ba wanda ya rawaito hadisin kamar yadda Jabir ya rawaito shi Jabir har ya makance ana zuwa wajen shi ya faɗi hadisin tun daga farko har ƙarshe bai ketara komai ba ana zuwa a tambaye shi kuma shine abin da imamu muslim ya fitar kuma ya dogara da ruwayarsa domin ya taba kowane ɓangare na tafiyar manzala sallallahu alaihi tun daga fitowar shi har zuwa kare aikin haji da haka har yana ma'ana kaman alfahari alfahari shine yana alfahari da ni'imar Allah da ya masa ta wannan akan zo a yi tattaki ya sake karanta hadisin daga farko har ƙarshe haka hadisin jabir hadisi ne babba imamun bukhari bai rawaito shi ba ba dole ku gan shi ba amma kun je cikin sahihu muslim ya kawo shi da tsayinsa tun daga fitowa daga madina har zuwa komawansa jabir ba inda bai taba ba to anan za ku samu wasu bangarori ne har hudubar nan ana rawaito ta ne a cikin hadisin jabir daga farkon ta har kuma sananne ne cewa jabir yana daga cikin waɗanda suka haddace hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kusan shi ne na biyu ko daga abu huraira sai jabir ko sai abdullahi dan abbas ah, abdullahi dan amru dan as sai abdullahi ibn abbas sai anas sai aisha ko wannan su ne wanda suka fi kowa yawan hadisai to jabir na cikinsu amma imamun bukari bai kawo ya jabir ba ta yi kila a wajen shi bata cika ka'idojin da yake so ya abin nan ba to haka nan shi ma ya kawo ya musu wannan tambaya a cikin wannan hadisin suka bashi kwatankwacin an amsar da suka bashi a wancan hadisin da ya gabata to kare a nan shine Abdullahi dan Umar in ji Hisham ibn al-Gas yace Nafi'u ya bani labari Abdullahi dan Umar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ranar yanka tsakanin jamarat ma'ana tsakanin wajen jifa wajen jifan guda uku ne akwai aljamratu subura akwai aljamratul wusta akwai aljamratul akaba to ya tsaya a tsakaninsu kenan wannan bayanin da ya musu da wannan wa'azin na ranar goma ga wata a nan wajen ya musu ya ce wato manzala sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a su a wannan aikin hajin wato sai ya ce wannan shine ranan haji mafi girma ita ce yawmul hajjil akbar da haka ranar sallah ake nufi ya ce Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe bai yana cewa Allahumma shahad Allahumma shahad Allahumma shahad har dai yayi ban kwana da sahabbansa shi yasa ake kiranta hajjatul wada aikin hajin ban kwana ba yana nuna da yayi wani aikin haji bane yanzu yazo ya sake ita ce dai wannan aikin hajjin guda daya kuma ita ce aikin haji tashi ta ban kwana ala babu hal yabitu ashabu siqayati aw ghayruhum bi ta layali mina wannan ma ya gabata a baya ma'ana waɗanda suke shayarwa masu shayar da alhazai ruwa tunda wancan lokacin akwai wahala ruwan zamzam kusan ita ce rijiya guda ɗaya wacce ake amfanuwa da ita akwai wasu rijiyoyin gida amma ba rijiyar da ta kai ta da haka al'abbas ya kasance cikin masu uzuri wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya bashi damar ya je ya yi jifa cikin dare kamar yadda ya gabata ko shi ya nemi izin cewa ba shi dama yana shayarwa a maka don haka zai je jifa da wuri don ya je ya tara ruwan da zai ba alhazai mazala sallallahu alaihi wasallam ya mishi izin to kamar masu shayarwa da wasunsu in an ce wasunsu ya shafi masu wasu aikace-aikace shine muka yi misalin cewa yanzu kama alal misali wanda ake tafiya da su aikin likitanci akan ajiye wasu a maka saboda ko da alhazan garinsu wani zai samu matsala a maka kuma shi dama an kai shi ne wannan aikin yana dai sa rigar wannan aikin ne kuma sai samu ya aikin haji amma asali aikin da aka kai shi kulawa da alhazai amma sai ya samu dama ya yi aikin haji to sai shi aka ajiye shi a maka kuma wasu kasashe suna yi inda suke da zango ko gidaje ko masaukai akan tattara abin nan likitoci kamar masu kiwon lafiya in aka samu alhaji dan gari kaza misali dan filato sai aka samu yana da matsala ya je ya faɗi ko a wajen dawafi ko ya samu wani rauni kaga wa za a fara kira mutanen garinsu to kaga idan akwai wani wanda yake daga cikin jami'ansu dole shi za a yi haka ba sai ya taso an tsaya neman shi daga can ba dama yana to kamar irin waɗannan masu uzuri saboda haka masu irin wannan uzurorin shin za su iya zama a maka su bar kwanan mina kamar yadda ya gabata aikin hajji yana da rukunai yana da wajibai yana da sunnoni yana da mustahabbai kamar yadda sallah tana da rukuni tana da wajibi tana da sunna tana da mustahabi in ka ce rukunan sallah niyya takbiratul ihram rukuni ne ba shi ba sallah to niyya a aikin haji ba niyya ba aikin haji kaga rukuni ne in ka ce wajibi a cikin sallah kamar misali zaman tahiya wajibi ne a cikin sallah ko idan baka yi shi ba za ka iya maye sa da wani abu ko a maimakon ka yi zaman tahiya sai ka miƙe sallaka ta ɓaci kenan a ka bar wani abu ne wanda ba zai ɓata sallar ba amma za ka iya gyara shi to shi kwanan mina a wajen malamai yana cikin wajiban aikin haji idan ka bar shi to sai ka mishi ma'ana ba'adiyya kenan tunda abu ne da ya kamata ka yi sai ka bar shi sai ka bar shi ka tsallake shi da haka mishi eh, sujjada qabliya kenan sai ka gyara shi kun gane ko to haka rukuna aikin haji guda hudu farko akwai mene ihrami shine niyya na biyu na biyu na farko rukuna aikin haji na farko mene niyya na biyu tawafi na uku safa da marwa na hudu tsayuwan arfa to wannan rukunai ne duk wanda ya bar su to kaman ya bar aikin haji ke mun ce kuma tawafi tawafin aikin haji ake nufi wanda aka ce tawafin ifada na ranar goma ga wata shi ake nufi ba waninsa ba domin sauran tawafai sunna ne to amma kaman misali daura niyya a miƙati wannan rukuni ne a ba mun ce rukunai guda hudu ne baya ciki jari. wajibi ne to aiki hajji yana da wajibai in gane daura niyya a miƙati ka zo miƙati kana so ka yi aikin haji to dole ne ka daura niyya a aikin a miƙatin nan sai ka ki daura sai da ka wuce sai ka daura niyya aikin hajjin ka ya baci to me za ka yi sai ka yanka ba za ka koma ka ce za ka yi niyya a baya ba ka riga ka wuce wajen niyya to shi anan wajibi ne in gane ko haka wasu malamai suna ganin mutum ya tsaya a filin arfa tun daga zawal har zuwa faduwar rana wajibi ne idan mutum ya je tsayuwan arfa na daga zawal daga azahar da la'asar sai ya yi addu'ar minti arba'in sai ya bar arfa rana ba ta faɗi ba ya matsayin aikin hajji me ya bari alhaji haruna shi ya taɓa yakin hajji me ya bari rukuni ko wajibi wajibi don mun ce rukunan guda hudu ne ba su da na biyar sau aka duk abin da zai shigo baya wajibi ne nan gane ko to sai sunnoni misali hada azahar da la'asar a filin arba wajibi ne ko sunna ne sunna ne sai mutum ya raba su ake hajji shi ya baci me zai yanka a wasu malamai su ce ma zai yi yanka don ya bar wani bangare na aikin hajji almuhim waɗannan abubuwan kaga akwai sunna kenan to sai mu zo abin da ya shafi jerawa eh, abin nan jiba yanka ko aski da wajibi sai mutum bai jera su ba jera su menene wajibi ne rukuni ne sunna ne menene mustahabi ne mana ka yi shi shi ya bucika sai mutum bai jera su ba ba komai a kansa da haka shi ya bar wancan masu damuwa da haka sai mutum ya zo sai je aski yana aski sai je ya dawa sai ya dawa ya jifa ba komai a kansa ba za a ce kuma ga wani abin da zai yi ba to haka aikin hajji yake to kwanan mina wannan kwanaki uku ranar 11 da za a je a yi jifa in mutum ya je ya yi jifa ranar 11 ga wata a mina zai yi jifan guda uku to kaga ba maka zai tafi ba zai dawo minan nan ne masaukin shi ya sake kwana to wannan kwanan da ake shi a ina ya faɗo shi dai ba rukuni ba ne an gane ko to shi yasa zai faɗo cikin wajibi wasu za su doge shi a matsayin wajibi ne in ka bar shi sai ka yi yanka domin ka bar wani abu da bai kamata ka bar shi ba to shine matsalar da mala ya kawo a nan shin masu shayar da ruwa mana masu uzurarruka a maka za su iya barin wannan kwanakin Minna ɗin ba sai sun yi su ba wannan abubuwa ne guda biyu a ciki na farko idan mutum ya bar kwanan mina ya nuna cewa ba zai yi jifan ba kenan a'a kwanan ne kawai ba zai yi ba ma'ana zai zo ya yi jifansa amma ba zai kwana ba sai ya tafi maka to haka ana maganan daren ne mutum ya yi daren shine abin da ake magana yanzu dama asali mai ake yi jifan ake to ya riga ya yi jifan ya rage masa kwanan to shin kwanan nan idan ya barsa akwai wani abu a kansa ko ba wani abu a kansa idan yana da uzuri yana nuna cewa ba komai a kansa amma fa ɗauke mishi kwanan bai ɗauke mishi jifa ba yana da kyau a san wannan ɗauke mishi kwanan dan an ɗauke mishi kwana tun da kwana bacci ne da daddare kai dai ka kwana a wajen ake so almuhim ka kwana dare yayi ka kwana a wajen to sai baka kwana ba amma ka yi jifa to kaga an ɗauke mishi kwana amma ɗauke kwanan bai ɗauke mishi jifa ba to haka ɗayan abu biyu ne ko dai ya dinga zuwa daga maka ya yi jifansa ya koma maka idan hakan zai masa wahala ko in mai uzuri ne shi kenan sai ya wakilta wanda zai masa jifa tunda ana ma mutum jifa an gane ko ana ma mutum jifa to ɗayan abu biyu ne to anan ya kawo hadisai guda uku an gane ko kuma duka hadisan sun gabata a baya sai dai anan kawai ya keɓance su da babi ne na musamman in gane ko domin ta iya yi waya, yanzu kamar mutumin da yake fama da tsananin rashin lafiya a an je aikin haji misali an yi jifan farko an yi komai da aka zo mina misali sai rashin lafiya ya buge shi sai aka ɗauko shi aka kawo shi asibiti a maka kaga automatically bai da kwanan mina to kaga wannan ba za ka ce kuma ya bar wani wajibi ba da haka in jifa ne ma sai a wakilta wanda zai masa jifa an gane ko sai a wakilta wanda zai masa jifa a ba komai a kansa saboda wannan uzuri ne an gane ko wannan uzurin shi zai dauke masa kamar yanda al-Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke masa kuma bai daura masa wani abu na nauyi da zai yi ba da haka duk wanda ya samu kanshi cikin irin wannan to shi ma yana da wannan uzuri ne an gane ko na قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبيد بن بن عبيد بن ميمون حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رخص النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى يحيى يحيى بن موسى حدثنا محمد بن بكر اخبرنا ابن بن جريج اخبرني عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له تابعه أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو ضمرة kaga wannan duka da yana nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sauki kuma hadisi na karshe shine ya nemi izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dinga kwana a Makka dararrakin mina kaga banda inin kenan inin zai zo ya jifansa sai ya koma kwanan ne aka ɗauke masa saboda haka ya neme shi saboda shayar wanda yake yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa izini din kuma bai daura masa wani abu ba to wannan shine wallahu ta'ala a'lam babi na gaba za mu tashi akan shi babu ramin jima' wannan abin da ya kawo akwai hazin a ciki shine babu wakti ramil jima lokacin da ake jifa wani lokaci ake jifa musamman jifa na goma ga wata shi mun riga mun wuce shi da yaushe ake ha ba da zawal ta takilla na ranar goma ga wata na ranar sallah sai ba da zawal ba shi aka ce wasu masu mintin cikin dare ba masu uzuri shi lokacin shi ga wanda ba mai uzuri ba yana farawa ne daga lokacin da hantsi yayi ne lokacin sa har zuwa hudowan alfujin nawa shekara wasu kuma suka ce har zuwa faduwar rana na wannan yini to yanzu jifa na 11 da 12 da 13 su kuma yaushe ne lokacin da ake fara su kuma yaushe suke karewa to wannan shine babin da malam zai magana akai insha Allah kamar yadda muka faɗa akwai dan sabani a cikin sa wasu na ganin za a yi jifa da kafin zawal wasu ma suna gani yana farawa ne daga zawal wannan duka bayanin zai zo a cikin waɗannan hadisan da malam ya kawo subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk